ba cinye ba na gobe duk inda ka fita haka zaka ni ne na yanke shawara sai ko wata ma tafi kawai shike nan a ji ba ka rama ka kai da kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna inna lillahi wa ilaihi raji'un ba ma da dole mai kai kawai ka tuna ba ubangiji da kansa a cikin sura ta hudu aya ta ashirin da tara ya ce wala ta ƙasalu an fi suku inna allaha kama bukun rahim Allahu akbar Allah mai rama ne gaskiya ne haba malam bali mai kaka wani kuma yana ma'ana yana nufi yana faɗa mana cewa kada ku kashe kayo nan domin ubangiji mai rahama ne kuma Allah ba ruwansa idan zai ma wani abu na alheri sai ya jarraba imanin ya ga in ka shiga cikin yanayi ka zaya za ka yi yanzu kai ka yanke kanka hukunci ba ka yadda da al'amuran Allah ba ka ubangiji jire ubangiji ka tuba idan ba kai ba kowaye ka gan shi a cikin wannan hali ko kuma kowaye ya shiga wannan hali ba wai Allah baya son sa bane ya doya mar wannan a Allah ya kan jarraba mutum kuma kama gode wa Allah ta yi wani alheri ne zai zuba kuma haka kai kuma ka yanke wa kanka hukunci <laughs> malamin la kai bara bara ma eh, kai bara bara ma malamin eh, ai ai ta fari. ai ta fari. Allah gafurur rahim kuma koma makaranta ne mai ilimi eh, kuma da rai ilimin ma saboda irin wannan ce take kasancewa ko da mutum ya samu makami ko ka samu mulki ko ka samu salauta inda jahilci a kanka ba wani karatu to sai kai tabbaran daka ma kai ta takura a wancan ka a wancan ba ka ƙarin Allah ita kawai kai komai na Allah an fi son nasiha addini nasiha ne nasiha ne shi kansa na ba ba wai a'a kai tsaye za a ji a rufar mutum to abin da yake damun mutane kenan eh, wai sai ka ga dan Allah ya baka dama ya baka iko da yadda za ka yi wai sai ka ce a bari ka rufarwa ne ko bari ka ɗaurawa ne shi Allah haka yake mana abin da muke wa Allah ba mai fushi ne da su ba kowa duniya ai mutane su ta isin da fari da wa'anda suka tafi da wa'anda suke nan tun a cikin ci gaba da istin ga fari sai Allah ga mu malam sai kuma da sakka da Allah ba sakka a bai dace ba Assalamu alaikum. Uwar gida. Dan duba ki gani. Ina mai gida da abun Me kika gani a faɗi tukun inji? Kaza ce. Am uwar gida. Hmm? To Allah wa gari ta. Gaskiya. gurin kika fiffike ma. kika ta da kayar baya ke dole sai na sabo kaza da za a girke wani gidan nasa kike haka hmm? karfa ki manta ku nune ya sanya ku turu ke laliban gaya ina fata kin gani yawwa kuma annabi bai tsira da aminci ce abu garuru halala ila abu halak abu ne wanda yake halal kin gane ko amma Allah yana fushi da shi shine sake kauli ka san shi shedan dai ya cika zuwa zuwa haddasa fitina a cikin gida ana gaba sai ya haddasa kwantar da hankali ka gida tunda kawo kaza kuma hankali ya kwanta ni yanzu abin da nake so ka san abin da yasa ga na ku sallah ce shi mai gida a ce yaran na a ce ba abin sallah a gidan ma dan yanka ko dan nama ne yanzu eh, so kake su fita makwabta sai su su samu abinci suna roƙo ni fa a rayuwata abin da na tsana a ce yara su fita makwabta ma abinci Kar ki manta umar gida ta dan bada bakwai fa nasa aka girbe shi kofar gidan nan karfata karfata nasa ake rarraba amma da babu halifa hmm? duk kika manta gidana kenan kwanta da hankali a yau ba a ba mun sulfa fa an gaba washe ba Allah yau wani da mu ina so kamata wannan umara da wuri idan muka tafi mai da wuce Dubai daga can mu wannan abin da muka samu duk shekara eh ni dai da ba na bagini da musu na mu je a honolulu mun za mu je mu kori kin ko daga mu yanka mu tafi su australia ya da shawara irin shanu abubuwa da haka irin wannan shi ne ido gaskiya ka mm. amma tsaya a guri ɗaya ba yawwa hakan da kaga duk ga kushashen da bamu taɓa zuwa ba ma kan menene ya ba na zubar da kacin na zubar da kajin na gani Allah ya yi kai kai faɗi gaskiya a zubar da kaji ya ɗiba ne zai da su daga cikin ne ya ɗiba eh, ina ya shiga gida anya a zubar da kaji a ce ya ɗiba ne zai da su mu mushe ban da kwaɗayi da talauci irin na mutanen mu ne ne za ka zo ka zo a kaji mu a'a ya je je ya ƙara duba ya gani anya shi ya ɗiba ku je yanzu gida daga me suke da kajin da suka yi sauri an zubar da kaji an yi ba mun sai amma fa abin nan da mamaki dan kasu je su dafa su zuka ba mutane su suna sai sai su ci ba sai su ci ya na mun kawo السلام عليكم ah, wato malam wata tambaya gare ni dai ina kiwon kaji wani lokacin kajin su sukan lalace ihu a zubar a shara amma makwabci na saboda tsabagen talauci da kwaɗayi sai zo da kwasan na shara da yana zuwa lalace su ba hannun da na niyar zan kai shi kara wajen hukuma tun kana nan bari in zo shaida maka wai shin a shari'ance menene ma a hakkin cin mushi eh um, a gaskiya cin mushi haram ta wata hanyar eh, ta wata hanyar sanadi yakan sa ya halarta a cin mushi hmm. sai dai kuma tambayar da zan yi akwai wani abu da kake yi wa makwabcin na kyautatawa misali abin da kake ci a gidanka kana dan kamanta masa shi ma idan samu ci me wa gamin kifi da kaska ai babu ai irin abincin da zan ci haka karfinsa kuma a gaskiya ni bukata ta ma yanzu a ci ne a gidan nan zai tsaya in na je umara ma abin da zan roƙi Allah ke nan sai na yi dawaki saboda sai mun da gidan nan na dawo haɗe da nawa wataƙila ma mai da nasa gidan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a ba ka zama mummunan makwabci ka zama mummunan makwabci ko abin da kuka ɗauka kawai wato zaka a sallah aikin hajji da dai sauransu su kuka ɗauka kawai shine musulunci ko a wato ubangiji da kansa a cikin ayar qur'ani yana cewa laysal birri an tuwallo tuwallu wujuhakum kibalan masharqi wal maghrib wannan har zuwa ƙarshen aya wato sannan annabi mai tsira da aminci su tabbata gare shi yana cewa ma zalar jibrilu you see me bidan hatta zanen annahu sai wal rasuhu wannan hadisin bahari ne da musulun suka rubuta shi kana gina da ma'ana mala'ika jibril da kansa ya zo ya samu manzon Allah ya bar musu wasiya akan maka wato shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kusan sai da yi zata ma makwabci zai iya kamar zai yi gadon mabauta saboda kusanci saboda haka dama idan Allah ya hore wa dan adam ya baka arziki ko ya baka mulki ko ya baka shugabanci ko sarauta ko mulki ko kuɗi to Allah ya baka mutunan da a ciki wanne za ka idan ka kyautata ka ne na aljanna ka bude idan kuma ka takura ka cinguna ka matsa ka tsawala sai Allah ya mutu da ka dama mukulli biyu ya baka da hannunka na dama na dama ya tsora mana aljanna na hagu ya tsora mana wuta to sai kuma a matsayin ka na mai neman kanka na mafita sai ka zaɓa shi ne sa kyautatawa tana da amfani kuma makwauci ba mutumin da za a wannan ba ne ba wani abu sai a gyara eh, sai a gyara shi Allah shi Allah yi maji maji da kone kuma mai karɓar tuba ne eh. ai kuma ka ma hankali kuma ka yi tunani da Allah ma ya kawo ka tambaya mhm. wasu ai ba ruwan su su dai tara su bar eh, magada sai ga kuma an tara an tara an tara mutum ya zai mutu kuma su daga mai shan giya sai mai sai ga gaba ɗaya kuɗin sun eh, a ta ba a yi aikin kirki da ita ba kaga an ba nan za mu magana ne a kan shi sanin shi ka san shi addini ma kansa kafin ka san ma mai addini to ka san meye ma waye waye ubangiji ka na amfani wannan da za mu magana kan shi ubangiji wato Allah buwayi gagar misali Allah saka da ƙara lafiya baka komai kuma gagar koyo kuma shi Allah ba shi da farko ba shi da ƙarshe shi ne yayan ta yaya kuma ya fuskar a yaya tashi Allah ke shi kuma Allah ba shi da can ba shi da nan shi ya san komai kuma babu wanda ya san shi Allah ke kuma shi ya komai kafin komai ya fi ƙarfin komai hmm. kuma dama shi ya komai din Allah ke mm. wato ah, mai wannan siffar ah, shi ne ubangiji mahallicin kowa da kuma. Eh, eh. ah, wato da haka ake so mutane su ta amfani da Allah ya baka dama ka amfani da ita da sa ake so in kana tashi daga bacci ka tashi da kalmar la ilaha illallah sai na muhammad rasulullahi sallallahu alaihi Allah ya kan yi amfani da niyyar ka da mai ka tashi ko kuma mai ka sa ran amma a kullum tunanin mutum ya zai yi kaza ya kaza da abu da muke kullum muna tare da ko ina ko ina kasu kada ta da kuma Allah yana kar ka ce wai ka iya sa ba a zuciyar ka da bai ba sai Allah ya san mai saboda haka kuma iyaye kar a basu a baya a rubuta ta iyaye ƙara saboda mu cika da salata a sallallahu alaihi Eh, magana kan shi kansa salata annabi yawancin mutane an zuwa addu'a sai ka ji an ce wai ai salata annabi goma goma ko sha biyu shi salata annabi ba shi da eh, a ayi salata annabi yayin da ya samu sai ayi addu'a ya اتنا في حسنة وفي ربنا تقبل منا انك انت السميع ولا حول wala قوة dafa mai yawa saboda ki rarraba ba bafa makwata makwata na nan dama guda ashirin in hagu guda ashirin duk kira ba musu kawai ka ce gidan mu ya zama gidan ke kullum sai a girka kafuwar tukunya ana ciyar da mutum. wa shi nan su muka tara kenan to ai abin da ya kamata ake me amfanin arziki ai arziki wa ba ka ne wuri yanzu kawai dan ka je sun maka wannan abin Yanayin sai ka zo ka ce wani wai zancen umara ma ka soke gaskiya ne a daga aka ka ni ba amin adalci ba ai sai a amin dariya umara ma na soke ta gidan na soke ta gidan sai dai wata shekaru nan gaba wata kila a sake zo amma kin je umara kin je haji kin je umara kin je haji an ba ki daya me kike so kai ga mutane suna da bukatar su samu abincin yau da na gobe babu gaskiya da gaskiya ba magana ta gaskiya shine a kama hanya a tafiya umarin nan gaskiya ne ba zan iya ba ko yanzu a zo ba ana cewa wani ba mu kuwa a mu zama a mun kwatance an yi mana dariya ni fa magana na Allah gidansa sai a rusa shi shi ma gidan mai da shi sabo mai da shi na zamani haka ma shi makoci na malam Muhammad na gefe hagu hmm. shi ma za a gyara gidansa masallacin gidan wannan kuwa sai na mai sun bure ma ni fa ba na son kina ce mu ah, ba su karamin maganganu manyan maganganu ne kuma sun shige ni Salamu alaikum, salamu alaikum, salamu alaikum. A'a, an kuma shi Ya yi kuma shi gum, kama ya kuma da baya. Mutum ya kawata bari, wai ba kwada da zai zai. Menene yake faruwa? Na muke cikin tukuci. Wai jiya, jiya ce an masa wa'azi. ƙarshe ma ta da cin magana cewa yau bana ba ke ta hannu ba la ilaha illallah muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mu gunje mu gani ubangiji Allah ya kare mu shirin mutum da aljan Allah ya kare to ne kika ce masa na yi ganin miki ki zo a kawo wurin nan ni yau na ga kai ya nan. mun sa kwalli da tabbata gabaki ɗaya tun da ya faɗi magana nan ciki na gama yin shi hmm, kuma yanzu ki ma san wani sabon tsiri da ya tsiro ba wayan za a rinda girka abinci shirye ya tukunya za mu ringa ci da yan unguwa zai rushe gidan waye ya gyara gidan waye ya gyara ni dai ta ne ba haka suka ba me na wani cikin creative ce sai ya ba ta kudin umar tun da ya ga ni ta alƙalla ko a ta zauna a ke ma ki zauna wannan a kawai wani da ta tayi waye ya ji na biyu ta ce mun ina kan kin zama ina cin kaza na ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah nake yanzu idan kawai ki tace ba ta jira kin san me idan ya dawo ko mu tafi umara ko ya bani faran ƙara sai ba kira ganin ka'aba na ina da ne zauna a kai ba a wannan na zan zauna shiga wannan

ba abu ne na wani zaton za a yi gulma ko za a yi munafiki wannan ba ta ci gaba sannu baba sannu sannu sannu sannu sannu baba sannu. Salamu alaikum. Salamu alaikum. marar lafiya ba a farkar da a hannun dama kuma ma koma komai aka bashi da Allah Allahumma shukruka ya sallah ina yin sallah an sallah ba a ɗauki mai da aka ba ai sallah komai wannan in ba zai iya zaune ba zai iya ba kai kamata ka yi masa a zauna ko kai masa sai mama ya ka iya yaƙin nan in ma ba za ta yi ba yana kwance ya sai na yaƙin na take ta yi ai sallah an dai mutum ba kwana sa ne kare ba to ba a ɗauki mai kare Allah a daina saka ci kuma wannan karka mu zai wannan sauki daga Allah ne yanzu kai ya kamata ka rinka kalmar shahara ka rinka yi ba da ƙarfi ba ka kuma rinka yin yadda zai tsaye rinka yi ba wai kuma sa shi za ka yi ba kai ba ka yi in Allah ya nufi da rahama sai ko da cikin zai sai ɗauka ne ai abin da ake so duk musulmi yi ke Allah sa shi da ake cewa Allah ya sa mu cika da imani mu cika da kalmar shahada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 wanda ya na ma mijin ke ta kunna ni ba ba zama ne ya kawo ni ba mijin ki ne ba na ga ya zo da wani sabon addini ya je ya saka miji na kar mu je aikin umara ne ne ne ina ruwansa ne a cikin wani amma miji ya ba shi yaron haka za ki ce haka za ki ce ai ta rufa da baki da wala abin da nake so ya yi mai gida na ya gaya mishi abin da wanzan tsira ya faɗa ya gaya musu abin da ya kuma lalada ya ce ina annabin ya gaya masa sarakan iya yi ke abin gaya miki aikin hajji mun je umara mun je shabbatin da sono muka ziyarce shi ni ban taba jin da aka faɗi wannan magana ba sai a bakin mu wani wani wani hajji wani tsari yanzu a cikin addini ma sai kun nuna wani iya yi da tsari wani aje ana ba shi shawara to wallahi ku fita daga harkar mu ba zai iya ba ni ba na son irin wannan abin ina jin ma bakin ciki ne kawai ba na abu ki sani hajiya kowane ababen da shari'a ta yi da yadda ake yi idan kika je aikin haji ko umara to wace niyya kike yi to niyya ta mace kike kuka ibrahim a aikin haji ma da wani salo da wata niyya to ni ba wata niyya da na sani idan mu je mu aiki kuma mai aikin haji mu dawo mu ma Allah sarki hajiya ya taba ganin inda aka shuka ba gona ko ko an taba tuwo ba to ki sani ko kowane aiki sai da niyya ake karɓar idan har kina so ki samu garan na na fadima to ki bi fa muje ki ga in je bai saba abin da Allah ya ce to na ji na gode akramuk Allah na'am wato ina son a bani labarin wato mashhurin malamin nan kuma yana ɗaya daga cikin masu mutunta hukunci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ah. wato bukhari saboda wato ainihin labari na ya kushe ne alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga ubangiji kuma kwarai da gaske sanin magabata masu hali na gari halayensu yana da kyau domin ana son dan adam ya koyi da irin wannan halaye an haifi muhammad bin ismail a garin bukara wato shi sa ake ce masa kenan wato bukari kenan dan wato ainihin wannan garin bukara to alhamdulillah kuma ranar juma'a ne bayan an sako daga masallaci sallar juma'a gaske Na watan shaban eh, hijira ta ɗari eh, kuma ya hada ce hadisi dubu saba'in eh, tun bai balaga ba hmm. tun bai balaga ba kuma <clears throat> haka ya hada ce ingantattun hadisai dubu ɗari kuma wayanda ba ingantattu ba guda dubu ɗari gaske Allahu akbar hmm. na kare lafiya kare lafiya kuma yadda wannan ya nuna mana ya rasu ne a daren idin yana da shekara 60 Allah hijira na ɗari biyu da da shida. ya yi rubuce-rubuce da dama kuma ciki hada ingantaccen littafin sahihul buhari ya eh, san da ai lokacin da mace mai da ai amma in kana karantawa sai ina gani abin Allah ya saka kuma shi wannan ya kunshi hadisai ingantattu kiman dubu shida ko dubu bakwai da takwas wato malami magabata abin nan an tafi da ilimi gaba ɗaya yanzu ai yanzu kawai dai muna biya wani da abin da ka gani dama kuma ai da an bai da suna bayyana no da abin da duk abin da zai faru gaba dama wato kuma mu mu al'umma annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kamata mu ci gaba da godewa Allah na domin babu wanda suke yin abin da suka ga dama kuma suka sake suka miƙi irin al'umma annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi annaba kafin annabi kuma amma sunan annabin ya bayyana duk annabin da ya zo annabi amma annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam abu kalilan al'umma wancan za ka ga sun yi sai Allah ya biya duniya da ko da kai sai a rubuta a kusa da kayan gaskiya ko muna ko wani ko yanzu me ba mu to amma mu saboda kaunar da take tsakanin Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam ita ba zai yi ci gaba da yi wa zuciyar mu da tamfara ta ba abu ne mai sauki kuma abu mai wahala gaskiya ba sakara sakara ba ma sakara ba kuka ba

je ka da mu muna a wani makoci na ne kullum na zo sai na gaishe shi amma ya ki mun magana kullum na zo zan masa magana da shi a kofar gida amma sai ya mutu ya ka ci gaba ka ci gaba ka ci gaba ai ita gaba kuma ai kafiri ne ma za a yi a masa magana ya ke yi wa ɗan uwansa magana amma kai ka ci gaba idan Allah yana son sa da rahama sai ga shi ma ya sako kun ci gaba da kuɗi idan kuma Allah baya son sa da rahama sai bashi a haka kai dai ka ci gaba kanka dai na matsayin ka na musulmi sai sai mu ci gaba da gode wa Allah gaskiya ne Allah Allah yana son mu ai ka da duk kaunar Allah gaba daya ta tare ta kan annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh, mu kuma al'ummar sa mu tashi mu je mu mu kai wannan saboda ita ita dawa ba a in dai da musulmi ki ba a sai gabanta ba'iqatil maut jita babu wanda ba zai mace ba kuma ba ba a samu abin da هادم اللذات متوى بستكن تكزو وكوى بانت ko sanarwa in ta zo muku ba sawa wai ku ce ba za ku je ba ran da duk kwana ya kware ko a ɗaki ko a zaure ka rufe ƙofa da kyaure za ta zo ran za a zare ba da kai mata ja ba, ba a jinkirta wa kowa, ba a gaggauta wa kowa, ajani ko laraba in ta zo to sai macewa ko sakan ba a daɗa ba, kun ji dai ku ’yan uwana, manya-manya da ƙanana. za ta zo musu ko a gona ko a ɗaki ne na kwana in ta zo ba za su kwan ba malamai ko jahilawa masu kurɗi talakawa masu mulki dogamawa za ta zo musu ba da rabewa ba ganin matsayi take ba dubi ayar ƙura'ani Kulle كل نفس تي بياني بائقات ta aini ko a ƙauye ko a birni babu wanda ba yi mace ba duk mutum da sanadin shi wani ya yi cuta ta ja shi wani ba ciwo ta kai shi wani ko haɗari silar shi babu yadda ba za ta zo ba. wani na yawo a titi wani na ciniki a kanti wani ko na shafa fenti wani ko ya kama kati bai sani yau zai mace ba wani na fama da aiki wani na sukuwa da doki wani na wanka a tarki wani ko ya kama wanki za ta zo bai ƙwarasa ba wani ko na cin abinci wani ko sai ya yi bacci wani na fama da kunci wani ko a cikin takaici zai mace bai ma sani ba wata na tukin tuwanta wata ta zo haihuwarta wata ko na kan gadanta za ta zo don za da danta ba da ta farka a nan ba mutuwa ita ba ruwanta in ta zo ba mai hanata babu mai ikon tare ta masu mulki ko wadata ɗai cikin su ba yi hana ba ba ruwan mutuwa da mulki ko na mai ɗamara da kaki ko na mai rawanin ga sarki in ta zo tilar ta ɗauki ransu mulkin bai hana ba dubi jariri kamar shi sai yana hannun uwar shi ta riga ta rungume shi sai ta rabo ɗau ta ja shi ga uwar bata ko hana ba ko ta ɗauke uwar ta bar shi ba ruwanta da tausayin shi ba ta duban wai uwar shi za ta ɗau nono ta ba shi in ta zo ba za ya sha ba. mutuwa ba ta kulawa saurayi ko ya budurwa yanzu ta maishe su gawa babu sauran shaƙatawa ba ko za ta jira biki ba mutuwa bara ya shahu, ta buge yaro da tsoho ta kaɗe kuturun makaho wani matun kan a haiho zai mace ba ko da wai ba mutuwa in har ta sauka a gida wani za ta ɗauka ba ruwanta da masu sanka yanzu kaji ana ta kuka wanda bai hana ɗauke ran ba yanzu aya zan karanta ‘yan uwa kowa ya ji ta ko na bayyana ma'anarta yadda kowa zan yi fahimta ba na bar ta dinkule ba. أينما كنتم كغان يدركم الموت كوني أي ولو كنتم متاني في بروج تنقبني إن أوابا قار صابا ما أنا الله ياتي كو ina ne kun kasance za ta zo muku kar kumance mutuwa a wasa mu kun ji dai ce na aya gaskiya ce babu ƙarya ko ina ne kun ka ɓuya za ta zo muku sai ku shirya ba shirin shan magani ba ba misali mai kulawa mursalai haka annabawa a sahabu da auliyawa sun wafati da daɗewa musuwa ba za mu je ba in kana ji ne da kanka da isa ko dukiyarka ko yawan mulki gare ka can a baya akwai gabanka ya wuce bai dakata ba in yawan bauta gare ka ya yi wani kan aika wanda yin bautar ya fi ka ɗaukakar ya sha gabanka ya wuce kan kowa laifukan bayi da yawa sarakuna da talakawa mutuba kowanmu da kowa kafin a kai mu makwanci can makabarta Allah Allah shiga soro-soro ba ta barin ko ɗan yaro ko kalabe sai ta hauro ta kai ka koda ba ka so makabarta Allah Allah soro-soro ba ta barin ko ɗan yaro ko kalaɓe sai ta hauro ta kai ka koda ba ka so makamarta. Na wakilan Ai, mahaifinka ne kai kake da kai za mai da a kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai a kuma dai a sai an yi ciko a can ba a san wani dan wani a yau a yi cikin a ya tukuna ya tukuna dai yadda muka kawo wannan mutum ko kowa fa tabbata sai ya zuna kullum nafsi da la duk mai rai mamaci duk din mu nan kowa sai ya tantana mutum yadda muka kawo shi na mu ma sai an kawo saboda haka jama'a ji tsoron Allah a ji tsoron Allah shine isa ake ake nusar da mutane saboda muna da wani abu muna da buduran zuciya idan muka sa duniya a gabanmu ba ma tunanin lahira saboda haka yanzu ga shi nan mun banne shi me yake da shi da abin da yake da shi da ko wane ne shi ko ma waye shi ko dan waye shi ko waye shi Ga shi nan Allah ya karɓi kansa ya kuma kuma Allah ba ruwansa da kai kai shugaban kasa ne kai gwamna ne kai sanata ne kai kansila ne kai kwamishina ne kai wane ne kai kai sarki ko kai dagaci ne ko kai mai ba ruwan Allah kuma sai ka koma kuma mu kiyaye ranar da akwai ranar da kowa ya koma ga Allah wato ranar tashi a Allah da kansa Allah da kansa zai ce ina wani sarki bayani ina wani shugaba bayani Allah ya mana. Allah ya mana. a yi salatu annabi a yi salatu annabi salatu annabi ba shi da iyaka a abin da ya samu a cika mun da dadi amin da ya dafi kafa amin amin ya gafarta اللهم اجرنا عن تبارك يا ذو الجلال والاكرام نعم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار لا تكافئ علينا وهم شاكر اللهم أهدنا إلى سنتك اللهم توفنا إلى جنتك اللهم أرنا وجهك اللهم اجعلنا في سنتك اللهم عد ما بيننا وبينهم وما عملنا ولا نعرف ولا تفرق بيننا وبينكم حتى تدخلنا مدخلهم وتريدنا كذبهم وتجعلنا من مع النعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فحسن أولئك رفيقا الحمد لله

ita ma wai sai wani su cin kuɗi da kai wai wa'azi take yi ki yi jiki ki yi biyayya to abin da ya gaya miki ke yi ta nan larabu da ita duk bakin su daya da kuruciya ki da komai yanzu a ce ba za ki je ki ziyarar shabaki ba ai bai kamata ba in shi ba zai je ba ai ba zai hana ki tafiya ba tafiya duk sun tafi idan kuma zama zai yi rinka taimaka a talakawan ina yi masu gidan ina gyara masu ina ba su jari ina yi mai sai iyi ya kuma ki dai ki sauke fara ne gaskiya ina fuskanci gaskiya na fara to ban dan mata ni ba zan iya ba idan ki ta faman zuga shi ina matan malam da kike ganin ta tana wani sun kuyi da kai tana sun zurmu da ni ko sai annabi mu ya ce wannan zai ga annabi mu ya ce mu ayyana yi hakuri sai an jima sai da shi يا قنوات أين النبي أنا أنا أنا سؤال عن الله ولا نقع بصلاتك أم لا صلى الله ما قتلني ما قتلني ما إيه ما منك أسئلتنا وتؤين من اللي تجي أنا شيء الوقت اللي مختار اللي نظري نعم الوقت اللي مختار اللي سوري أنا فرقة نبوك أسئلة تجي وقاي تو أما أنا سن وتم جنا نعم شيء ما أنا إلي عايز إيه وانا جنا تنجري أنا وتؤين فدا ينا ai ba sata a'a ba sata na ba ni ba na san irin wannan baka ji abin da ubangiji ya faɗa a cikin surata ta arba'in da tara ba a ta gobe sha biyu da haka ubangiji ya ce ya ku da kuka imani cin nama da uwa wannan hake a gani gaskiya ne wallahi na ji daɗi da ka faɗakar da ni ai sai na tuna wato ainihin dama suna hadisin da yake kawowa cewa kada ya shiga cikin wa'anda aka jero ɗin nan قتل منسي ثلاثة زاهد نعم. التبابع نعم. وكذا إلا شكت كون ما وتؤن النجم يكينا والحمد لله إذا متسان زواج إلهم قوي أعلن آه، فلا كده متأثرش لأن حديث زي ما أنت هو إن سيتنا فما شاء الله تو ينزل تو الحمد لله a san a yaya a wani matsayi nake ajiya aikin sun na gaya miki matsayi na akan fara na gaya ni ba zan tashi sai na tafi wani nisan duniya zan samu ladan umara ba a nan na gida zan samu ladan umara don wannan makwatan na mabukata in na taimaka musu na biya musu bukatunsu ai wani lada ne mai girma a nan ni ba idan tafiyar nan ba za ta yi ba zan yi haƙura da auren nan ka rubuta min takarda ta fara in kara gaba ka haɗa min da fasfat ina da tafi ni ba zan yi wannan zama ba gaskiya na ana abin kunya mu sa wa tafiya ko a zuwa ce wani mana ba za mu tafi ba kin san hukuncin ko yaron mace tana neman takarda suke a wajen mijinta ne takardar ne ke bukata da fasfat ina saboda lokaci yana daɗa ja to haramun ne an haramta mace ta nemi takarda suke a wajen mijinta gaban ya ce ni ai a ce gobe a ce jibi wannan abu kunya ne a zo ana cewa ba mata ba harkar karanta to shi ina zan Right, Emma. Right. dole ma a ni zan kara a an ba wa na da yawan <laughs> wallahi kin ga wani son gani wallahi kin ga zaman a haka da a ce ina wallahi abin nan ina damu maza wai har tsoron mu suke har tsoron a rinka yin mai magana saboda kaiwa da kawo wannan har wani lakabi suke mana wai wani ɗan kano jiddace wannan magana ai dace <coughs> a shi a ran mana wallahi yana yana da ina kwana ana lafiya lafiya lafiya ma da aure ka zo ga abin Allah ya da madan kwanan nan zaka za ji labari za a ɗora auren nan kwanan nan da Allah a ce ya muje da addu'a kullum dai za a yi za a yi za a yi za a yi ba a yi ba yaushe za a yi a ya kamata dai a yi karatun ta don shi kansa annabi ya ce ku yi aure don ku haifafa ranar lahiran alfahari da oh, eh, to ki kokari kiraya sunan manzo sallallahu alaihi wasallam yana da kyau saboda shigar can fitan nan fito ba abin alfahari ne kuma ba abin kirki ba ne a gurin yamaci ba kyau ba kyau eh dai da Allah da Allah ba a ra'ayi sunan manzo sallallahu alaihi wasallam ki taimaka mana da addu'a ba komai addu'a ita ma zuciya ya kamata a rinka tankusa ta hakika ita addu'a sai ana taimaka in ana ma addu'a to sai kana taimaka ka kai ma sai kana a hana kanka wani abu da daɗi ba daɗi ka hana kanka wani abu sai ka ka kai gaci ni zan je makaranta a dawo lafiya ya mana da addu'a yaran nan

Ah, ajiya. Lafiya. Lafiya lau. Ina lafiya. Ah, ajiya. A'a. Ba ki ji labari ba ko? Wani irin labari? Ai mun rabu da ah, haɗin da haɗin da kuma amma yanzu ta yi ganganci ni kai na gane na rabe a ƙasa har yanzu Allah bai bani miji ba ina ta adda amma har kawai ta zo ta janyo wa kanta irin wannan abu duk wanda yake da miji lallabawa yake a zauna lafiya zama da ita ai rayuwa ce aka ci zaɓa wata ba komai zama da ita to alhaji wanke muka zuciya kan malaka ban gane ba mai gurbin ta ko ban maka ba alhaji Ka yi ba <laughs> mai akuya ma ya ce a tafiyar dare zai mai kura ya za a yanzu a yanzu kawai gida abin da to ke an cikin kashe aure da zummar tafiya umara kuma na ga hanyar yanzu shi gashi mai gidan nan yana ma zance yaushe za ki tafi mutum gari baraka sai da din nan ne masa magana ya ce mun zan gan shi tun ban gan shi ba ya kira shi wa ya ce mun ai ya tafi dubai sai dai in ya da wani ejen ne ejen fa ya gudu ba a san inda yake ba ya ne saboda haka shawarar da zan baki kawai rufin asirin ki je ki samu mijinki ki ba shi haƙuri ki koma ɗakin mijinki ni yanzu ni ba ga tafiya saudiya ba ni ba ga aure ba an bani ina da ga aure gari yanzu na sana aure ina son ka zama ko da yaushe ne da shi تدرس فيها كمان ان شاء الله لو تسجلي فيها من هذا الشيء الله الله يرحمه والله السلام عليكم gidan nan kika zo ni duk ba za mun rabu da azab wani irin magana ita wannan ne na zo ni gidan nan wannan wace irin magana ta ne da gidana alhaji yanzu duk matan garin nan ka rasa wanda za ka aura su wani ko kina shakka ne kar ka manta fa kawata ce aminiya ta ce gaskiya ne alhaji wallahi ba kamun adalci a ce kuma kun ci amana ta munafuka da ba kike ta zuwa kike ta ba mu babbar wani kina tuzzuga ni da mun san kike in fita ki shigo aikin yi saki tun farko ne kika yi saki ne zai ce dai kuma ba ki ba ki ba ki ba ki ba ki ba ki ba ni ba ki ce ba fara auren da ba kai na ashirin yanzu na huta daki na to ko wannan wannan magana ce 你把男的不是都带进去了吗？干啥？干啥？干啥？妈的！你听到没有？又他来不尊敬你，来。 الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجادلوا على الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به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 to amma sai ubangiji ce to duk wanda ya hakuri da wannan bai je ya ce a'a wani ne ya dora min ba ko kuma ta dalilin wani ba irin masu cewa in sun yi mata sun samu kariyar arziki sai ce sun auro mai bara kafa ina fata kin gane to saboda haka mu kan alhamdulillah ke da kanki kin san irin wahalar da muka sha a tabbas kwanaki ba na ba na kawo zakara ba ye eh? Qur'ani mu ke to ai tsoron ai tsoron eh, abin nan takadi din ki nake Allah amma mm, uwar gida shi ubangiji ne yake tasa dan adam su ke safa da kana tunanin dan adam ne ibro ibrahim gode mu Allah da an tarta mu shi a garin nan uwar gida ki gane ko ki ta rayuwar duniya ba ta fata ta tsura mu ba ko da haka yanzu zan ce ta ibn su amma da shi gida na fata amarya a ta kawo mu ke wannan amarya eh wallahi kala biyu har takalma kaga takalma, da ke gida ya kai ba hajji a ba so ai mai godiya ai ai shi in yaba kawai yayi dan Allah eh baya bukatar godiya wai shi da wannan da yake zan maka gwada ka a daya Mutuwa ina ma nufi mu kuma lewa zahin lahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura sai da duka yana yi shi girgin. Allah. Wannan ya shiga amma ya Abuja ni sai kusa in ja mun darasi kin ga na koma ko kin zo koman garki ba Allah ya taimaka mai gida Allah ya taimaka a dawo lafiya yau mutum ba a dawo lafiya Allah ya sa Allah ya taimaka ina bari ta ji Wato ɗanyen ɗanyen sai kansa ina ɗanyen yake haife mai yake hange a rayuwar duniya. wato kana tukun ni ba na ganin kuke nan a nan za ka kuya Allah ya raba a Allah ya kai aikin baya yanzu ba aikin baya ba a nan za ka kuya ina ma kuya a nan gurin me ya faru ya ba kuna je sama kuna wani magani ka a cikin da ka dade ya da yau aka za ka koma a ɗaya ne za ka za ka koma wato ba ka ci kenan

kama ina sun bayyana mana sunan sunaye na mazan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam da kai kuma sunayen Allah sallallahu alaihi wasallam sai suna da yawa shi ne mahi shi ne mustapha shi ne muktar shi ne musba shi ne al'amin shi ne ra'u shi ne annu shi ne sahibul guda shi ne sahibul hirawat shi ne sahibul wasilat shi ne sahibul maqamul mahmud shi ne sahibul karamat shi ne zul makalat shi ne zul tarar shi ne zul zahi shi ne zul kuramat sallallahu alaihi wasallam wa akbar Allah ya gafarta mana kun ba manzon Allah ba ne suna kana suna da zuciya ta kamar wanke mu ai ai koyan ka baki kana kana kawo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka ji ranka ya sani wa alaikum salam tora tora tora ya da ka baya Allah ya mu zo ai nace maka a ba da lafiya ne lafiya ta kalau lafiya ta kalau to menene to lafiya yana da jawo haka da maka Ka ga wannan yaro na yi masa zagin cika shekara na yi masa zagin kare dangi na yi masa duk wata tsinuwa wadda ta kawo wahala da tsiya da lalacewa wahala ta duniya ba irin wanda ban wata yaro ba na biya masa kuɗin makaranta kada kada iri na kai shi makaranta iri-iri daban-daban abin ya ci tira ya kashe ruwa har yanzu to shine na yanke hukunci wurin tattaro shi mu zo nan gurin ka mu tare da ni da kai mu tare mu tsine masa albarka mai lalace muhammad ya so kowa ya huta ga fada sai na muhammad Ana tsine masa ko ta wace za ta fara masa bayan ma a wani rayuwa a huta ina zuwa yana mu'amala da banju ne ba komai to ya san na. ba ya tsine masa Allah da Allah hmm. wato kayi ganganci hmm, kayi ganganci shi wannan yaron da kake duk irin abin da tafka-tafka da iya shegen da isgalancin da shahincin da iskancin da yi ba zai kama ni na hmm? ba zai kama eh, hmm. idan labari na kake so na biyoji Yeah.